kai saba dan yaraba ina zuwa kake ta sauri kaman ka ci kafar kare wallahi alola nan mu ne ya kirye si ne ya je za a dora mana si alola ka ta kare alola ya kirye za a je a daura za a dora si <laughs> shine muna ta sauri kan liman ya ta da sallah bai yi sallah alola ka ce ta kare kuma za ka je a daura ta gaskiya dan yaraba ka ma rena mu hankali ni ka san mai abun haushi na da kai har yanzu ba za ka taɓa wayewa ba wallahi daga kai har maman iya ban wallahi ah! Quel qui a dit maman y yabo zai su ban mana a dit maman au long qui a dit maman yabo zai su ban mana tun yaushe nake ce ma ka ringa amfani da alolan nan yan gwangwani yan sace kamfani let's go amma ka da kana bata wa kanka lokaci Alwola shi ne don gongoni shi ne sace. Dan sace ka ringa daura. Alwola da nan yaka. Eh. Alwola ne gongoni. Eh sace. Ah. kina yin kirya a ina ne aka yi alwala gongoni kai a ina ka taba ganin alwala mutum ta karya an jan daura ta alwala ba ya kirya jiya dora shi ne waye ga mu alwala an ta karya daura ake tun muka karaya siya ne kai da maka ce su ban ma nan sai da mu tuban mu gaba ɗaya wallahi ya kina kirya da yawa mun ya kariya gaba ɗaya an banda iskanci da ka ce wani alwala ya ta karya da jiya daura ta kan ki zaki ba ta daga kai an maman yabon billahi labi ah, maman yabon maman yabon wallahi zai kasance ki kai kai ma yake faruwa ne don Allah kai da dan uwanka kuma an bondira ah, in ban da iskanci ban Allah nan dan yarba wai ka ji wai wai a alola sai ta kare zai je a daura mai ita wallahi wallahi baya kare a ni ma dai na ji labarin alola a don ya kare ana iya dora ki eh ana iya dora ki eh tiri idiot ne gaba ɗan mu mahaukata ne ke ke mu ne idiot kisa me ya sai miki wallahi tallahi ba zan ma yake ba wai ke jaki ne jaki dai mai dora ka ya da ƙara a cikin mangala kai aradu Allah haina shi a da da da da an fito ma a mutum ya za ka she min jaki da a gidan uban wa ka taba jin alola ta kare an ji an daura ta ni ko labarin nan a teburin mai cayi ne teburin mai cayi na hankaka hankaka a rediyo a radu Allah na to bari ka ji da ka ji dan yarba idan alwala ta kare sakewa ake ko tusa kai kurur ga sakewa ake yi a sake wata alwala eh, shi ne kene baki gane da ya sai alwala ya ya ya ya kare za je a dora si eh. to za mu je mu sake su wani alwala ne kene baki gane shi yasa ni ma na kama tiri injin eh. na zama akwai abun da na gyara rediyo azi alwala ya kare sa dora a shiki rediyo kishin labari teburi mai sayi eh. radon allah nan naji aka je ina wala ta karye a kai ta zangon madora a dora ta ba zangon madora zangon sikin buta ne eh. aka ki na sai wa da wallah gobe a na ai ka gane hauka kai mun ne ai ka ji hauka mun ne hada mai da hauka ka san hauka ba ta tin hauka dai hada hauka ce hauka nan mun ne bai gane bai gane hauka nan mun ba arado Allah ki bai rabe nan mu wani lokaci ba baya ki ga wannan wallahi ai ka zaki ba ki ma bai gane ba ah, ki ga zarado eh. zaki ba mu dole zai gane ki ah ya yana ki ga wannan yana ki ga wannan ai yana ki ga wannan zai je ya saki ah, zai je ya saki to ba matsala mu zai koma eh a koma da kyau a gaishe mun da maman yabo yauwa a gaishe mun da maman yabo kalima ma ta no raka radu Allah